الشهداء لكاف من أكشيني صحيح جامع بيان العلم وفضله نأ الزحيري حفظه الله وشفاه ورعاه أسل اللتاف كمشيني لتاف جامع بيان العلم وفضله نأ الإمام ابن عبد البر رحمه الله والذي ذو مجلس منهم تندى لا أشكل لتاف بمقشي بمنا أشكل بابي نشا تقد وندكي بتوء أكن rangwame da shari'ar musulunci ta yi a game da rubuta ilimi shari'ar musulunci ta yi rangwame a kan cewa a rubuta ilimi ba da dan rubutu ba to da ba mutum inda muke ban mu yanzu tsare da gaske da yanzu duk mu ummiyai ne Allah mun gode maka wa anhu daga al-imam سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يساك تشيوا قلت يا رسول الله نتي يا مأيكن الله أقيد العلم الربوت إلمي أبندك كيف أدامه قال قيد العلم من ظل سسما يشي وسجدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كتسكت إلمي كربوتاش هذا لفظ من ظل الله سسما قيد العلم ku rubuta ilimi kan mutum ya alfahari ya ce aishi yana da hadda zihinu hawanun kwakwalwa mai wajen ce abinda kake tsammanin ka haddace shi za ka iya biya shi kamar fatiha ta wani zubin sai baka mamaki kawai sai ka ji ɗin قال عطاء al’imamu a fa’in na abi raba rahmatullahi alayhi alimu matta ya ce wa mata ƙayidul ilmi ce ala gafata mana menene ake nufi da taƙayidul ilmi taskace ilimi ƙanar kitabu ya rubuta shi shi ne wani mai hikima ce al’ilmu faidun wal kitabatu ƙayiduhu ƙayid fiye da tabi'ibalin wasiƙa فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين, وتتركها بين الخلائق طالقة شيء العلم صيد والكتابة قيده شيء علمي فغوتاني أبن فغوتاني أما والكتابة قيده rubutu shine da baibayi shine abin da ke ɗaura wannan ilimin ya ce wawanci ne ka je ka siyo ka farauto barewa sai kuma ka batta tana yawo a cikin mutane ba ta ka bacci hmm. eh. shi ne sai ka zama kamar haban naƙa ko haban naƙa ko habnaƙa hmm? an ce shi ya fi kowa dolanci a duniyan nan shi barewa ya je siyo da kansa ya siyo ta da dirhami goma ya shigo da ita yana riƙe da ita ya shigo gari sai aka ce bi kamishtare ta da ka'ada da nawa ka siyo wai sai ya saki barewa sai ya haka kafin ya gama haka kawai yana waigowa sai ya gabata ta koma daji barewa fa to shi ne wannan وعن عبد الرحمن بن حرملة دقى بالضمان من عبد الرحمن بن حرملة المدني إيه؟ ينادى ينادى يقيئ الهب ما لميني أمين تتشي عادلي أما منقر هدثينا ينادى طلع أما الإمام ابن لهيئة يعني عبد الله بن لهيئة هكذا قيئ رئي منزل amma limamu hafsun a hadisi hafsun musulaiman wadda ire-iren su ne dangin su ne waɗannan a ɓangaren kirki da mutunci komai nasu yayi amma matsalar su ita ce hadda ƙana ya ce kuntu sayi alhizri ya ce hadda ta ba ta da kyau ba na da hadda فرخص لي سعيد بن المسيب في sai malamin mu sai ibn sai yi min rangume ya ce kai ka rubutawa makarantar ibn musayyib ba a rubutu sai ka isa za ka shiga komai haddacewa ake yi to amma shi wannan abdurrahman ibn harmala sai ya zama kana sayi alhib hmm? shi ne sai yasa shi sai masa ya rika rubuta shi sayi ulhibzi hadisinsa da'ifi ne duk inda ka ga mutum an ce masa sayi ulhib ai kun sani hadisinsa da'ifi ne to amma yutaba wa yu'taba wa yujbar fayanjabir idan an samu wani irinsa suka haɗu su biyu kar hadisan suna karfafa juna sai hadisin ya tashi eh, sai su tashi sai su taimaki juna a wannan zamanin akwai wasu waɗanda suke ganin haka ba za ta yiwu ba kamar wannan eh, babban malamin muhakkikin nan na ƙasar iraki shi awad shi yana gan bashar awad shi bai da wannan fahimta a shi 'yan kwanakin nan ma ya tayar da matsala ko ta dogo fira da aka yi da shi a saudi arabia watannin baya to na ga ya da matsala sosai ya kuma tsananta shi bai yi zama shi kai hadisi da ifi da ifi ne tafi kada za ka rusa hadisai da yawa in ka ɗauki wannan mazhabar tashi kuma wannan huruji ne akan abin da malamai magabatan suka tafi a kai yawwa wannan wata sabo fahimta ce Allah shi kyauta wa kana muawiya ibn qurra yaqul babban malami muawiya ibn qurra tabi'i ne ya kasance yana cewa man lam yaktub al-ilma fala ta'udduhu 'aliman duk mutumin da bai rubuta ilimi to ka ku kirga shi a matsayin malami kun yi wannan magana ta shi idan waliyin Allah ya magana to kakkare na ta kun ga ya faɗi wannan magana a wani su yana nufin ka je gaban malami yana yi kana rubutawa to mu kuma a zamanin mu sai zama abinda ake tantance malami da shi shine rubutun shi me ya rubuta yanzu a ta a jami'o'i ne kake rubuta na journal shine zai baka dama ka samu promotion a maka har ka kai matsayin farfesa haka ne rubutun da mutum yake yi masana su duba su ce eh wannan ya san abin da yake yi to da shi ake tarbiyyar mutum sannan kuma malamai haka suka tafi za ka samu wani mutum bai da yawan rubutu ila littafin shi ɗaya yanzu idan ka ɗauki alimamu shafili alimamu shafili na usulu ba mai kira'at ba littafansa waɗanda suka fito da shi kacaf guda biyu ne yana da wasu littattafan amma ba kaman waɗannan ba ka ɗauki littafin almuwafaka muwafaqat fi da shari'a da littafin al fa bi ya rubuta su kenan akwai masu ganin masu kaɗai ne rubutun sa rubuce sa da aka yadda cewa nashi akwai wasu littafan to amma waɗannan littafan guda biyu to tamkar wasu littafai guda ɗari suke da wani ya zai tattara abin da ya ga dama ya tattara wani ma ɗai waɗannan littafan guda biyu na alimamu shafi su suke a akan cewa alimamu ba bajimin malami yanzu idan ka ɗauki almuwafaka fi usul shari'a malaman na sai malaman usul fiqh sai malaman Alƙawarin alfiqhiyya suna da kulliyat da suka cicciro kulliya fiqhiyya a ciki a cikin al malaman da suke malaman suluki da suke magana akan sunna da bid'a su ma suna ciro wani abu a cikin almuwafaƙa sannan abin da zai baka mamaki shine malaman tarbiyya musamman babin shi na ƙarshe na al'ifta ifta wal yadda ya kawo wani malami ne ya cancanta a je a karatu a wajen shi siffofin malaman da ya kamata a yi karatu a gabansu Allah za ka sha mamaki ka da yadda al'imamu shafi je ta matsalar ya kwakwafe ta kwakwafe ta ya ba da zawabi ƙa'idoji na cancanta malamin da ya cancanta a karatu a wajensa kaga malaman tarbiyya sun ɗibi rabansu a ciki littafi ɗaya ba to sannan kuma ka da littafin sa a kisa wancan littafin al-muwafaqat a sheikh mashhur lokacin da zai masa ta haƙiƙi ya ce ma zai to qaddimu rijlan wa akhiru ukhra yace in sa kafata in dawo in sa kafata in da yace sai mafarki mafarkin da ya shi ne an zo kawai ga aka ce ga wani zaki ya bayyana a garinsu kowa kawai ya ce guduwa ake ana kukulla kofa sai kawai ya je fuskance shi kawai ya gaba da gaba da zaki sai turgigit ya tashi yana tashi to shi ne cikin waɗanda dama suka matsa masa ya ta a shi akwai ashir baka to ashir baka ne yana cikin waɗanda suka fassara masa mafarkin cewa wannan mafarkin naka na nufin za ka bi ta hakikin wani littafi gagara gagara gata shi ne littafin al-muwafaqat ba karamin littafi ba ne kun ga wannan fa'idar rubutu ce nan fa'idar rubutu وقال خالد بن خداش البغدادي babban malami al'imamu khalid ibn khidash al-baghdadi abul haikam al-muhallabi kenan ya ce wadda'atu malik ibn anas lokacin da na zo majalisin al'imamu malik ne karatu to lokacin da ya yaye ne sai ne ban kwana da shi zan koma garinmu faƙultu ya aba abdullahi ausini sai na ce ya kai baban abdullahi a kan makalla kai mun wasiya idan na tafi garinmu da zai zama mini talhisin zama da kai faƙala sai ce alaika bi Allah fi sirri wal alaniya ina maka wasiya ka zama mai tsara dokokin Allah a boye da bayyane wa nusu li kulli muslim sannan ka nufaci kowane musulmi da alheri kakka kullaci wani musulmi kake wani musulmi hassada kake wani musulmi ƙyashi ka zama kana da fatan alkhairi ga musulmai ce fatan ka da shi ya shiryu shiryayye ka ga ya dawwama akan shirya kuma shiriyar na haɓaka tana ƙaruwa na uku fa wa kitabatil ilmi min inda ahli sannan kuma ka zama mai rubuta ilimi a wajen masu ilimin idan ka zo wajen masu ilimi suna zubar da ilimi to ka rubuta kakka bashi ya tafi Wasu da al'imam malik rahimahullah yawa khalid ibn khidash al-baghdadi al-muhallali ke abu uku ya masa wasiya da taqwa ya masa wasiya da nasiha nufata alkhairi ga dukkan musulmai sannan kuma ya masa wasiya da ne rubuta ilimi saboda kada mutum ya zauna ya zama ummi baya rubuta fa'idodi, sai bayan shekaru an faɗi abubuwa da yawa sun kuɓu cewa mutum mutum bai sani ba bawon ba ku wani labari ina jin na sha faɗa wasu ko wani shiri can da da ake yi a gidan rediyon tarayya na kaduna ana ce mai shafa labarin shi wuni to wallahi ha'a shi na karu akwai wani mai karanta shi ana ce mushi mustapha gangara ya rasu allah ya gafarta mushi. ya iya larabci to za ka ji in yana karanta tuta yake jawowa to akwai baitutun da wallahi a wajen shi na fara jin su Allah ne shaida kuma na rubuta su kuma na haddace su Mustafa Ibrahim Ganga Allah ya ce masa Allah gafarta masa to kaga shine wannan so daga kada mutum ya zama baya rubuta abubuwa shi wannan أظن خالد بن خداش البغدادي الماجم الامام مالك ني يعني اما ني ما مايكي سني با القاضي يدبي ان بتيش عشان ترتيب المدارك اما الامام الخطيب البغدادي عشان تاريخ مدينه بغداد ينا فار تاريخنسا دي تار يفار ان بتن ما تو مالك يفار فلا ثم الامام القاضي يدبي بأمبتيشن ambace ترتيب المدارس والله أعلم بل wallahu alam وكان يحيى بن سعيد يقول الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري ما لم الإمام مالكي يقول هنا شوى لأن أكون, لأن أكون كتبت كل ما كنت أسمع أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي Sayyid ibn Yahya al-Ansari Yahya ibn Sayyid al-Ansari yana cewa la'an akuna katabtu kulla kuntu asma'u ce na bi san a ce na rubuta duk abinda da na ji ahabbu ilayya min an aku an yakuna li mislu mali a ce ya kasance ina da kwatankwacin irin dukiyar da nake da ita yanzu da a ce duk abin da na ji na rubuta to da na fi farin ciki fiye da wannan dukiyar da muke da ita yanzu mai yawa take yake fa tabi'i ne yana cin yana cin malaman al-Imam Malik Yahya ibn Sa'id al ansar kun ga wannan kenan kun ga yadda suke sa rubutu وعن الحسن annahu kan. annahu kana la rabi kitabil ilmi ba al-imam al-hasan al-basri baya ganin a rubuta ilimi a matsayin laifi wa qad kana amla at-tafkira fa kutiba sayyiduna al-hasan al-basri sai da yi wa ɗalibansa shubtar tafsiri tun daga farkon suratul fatiha har suratul nas fa kutiba aka rubuta tafsirinsa. Abin da zai maka shaida duk da cewa tafsirin nasa bai zama majmu'an haka dunkulalle ba amma ba yadda za ka ka duba kutubut tafsir al-musnada kaman tafsirin tabari kaman tafsirin ibn abi hatim kaman tafsirin baghawi da makamantansu ba yadda za ka ka bude tafsirin su baka ga maganar al-hasan al-basri ba haka tafsirin abdurrazzaq as-sanani sahib al-musannaf kana bude tafsirin ta tafsirin aya in ka dawo ka zauna a can baya ka dawo nan kana ta ɗauke min hankali ya na can baya mun gane to za ka ga tafsirinsa a tafsirin al'imamun hassan basira an littafai ga sunan baje-baje da yawan mu mun sani bini-bini za ka gan ana maganar tafsiri a cikin tabi'ai to zai wuya a ce al'imamun hassan basiri babu tafsirin to kun ji fa'ida ya yi wa ɗalibai shifta tafsirin kuma an rubuta وعن وهب بن جرير قال قال أنبعنا شعبة بحديثه وتغانى الإمام شعبة ابن الحجاج العتكي يا بام حديثي ثم قال سيتي هذا وجدته مكتوبا عندي في الصحيفة يتي ورنا حديثا لنقرن تدكو تونا أشن كندينا نجنش أغبوتي eh ba da hadda ta yi ba yawa wannan a rubuce yake a cikin takarda sannan irin wannan irin wannan ba fa hadisi dai bane da yace dai hadisin din zaka iya samu tsila majalisi ne daya a majalisi ɗaya malamai sun karantar da hadisai ɗari biyar eh, ai ba sharhi suke yi ba su ba sharhi suke yi ba Eh, za a zo a karanta ne zar zar zar zar shi ne majalisun sama'iya a yawwa ko malami ya zama shi ake karantawa wa yana tabbatarwa yana cewa eh haka ne ko kuma ya kasance shi da kan shi yake rubuta yake faɗa yake karanta muku to ba sharhi ake ko kalma ba za a fassara ma ba can ka je ka koya to shi haka suke haka suke shi yasa za ka ji an ce an karanta littafi kaza akwai yin waɗannan majalis ɗin na ban mamaki da al zahabi al-khatib baghdadi kafin sa ashab a cikin hilya suka kawo za ka ji an ce mutum ya kama sayyul bukhari a kwana uku hmm? ya gama sahihu muslim a kwana biyu da rabi duk akwai su da an ambata to in wannan karatun suke yi ba karatu ba ne na koya ba karatu ba ne na koya dama dukkanin jigajigan malamai ne وكان شعبة يقول الإمام شعبة بن الحجاج العتكي دي كتنشينا شيوا إذا رأيتموني أصج الحديث يتشي إذا كوكا إنا قرارو مكو حديث شيني أصجو إيه. وأنزلنا من المؤثرات ما أنمي حجاجة أنا أقول حديثي أما ينا درونيكم أفضل الحج العج والسج العج شيني كثرة التلبية السج كثرة إهراك الدم يوه أن يوان تلبية دقوم يوان ضد الجنين kaga hadisin yana da kyan ma'ana amma dai sanadin sa na da rauni afdalul hajji al-ajj wa sajj al-ajj eh to shine yace idza ra'aytumuni asujju al-hadith yace duk ranar da kuka ga ina kwararo hadisi fa'lamu anni tahaffaztuhu min kitabi to yana nuna muku cewa a littafi na haddato shi littafi na ne nake da shi a rubuce ba wanda kawai na haddace ba ne lokacin da malamanmu suke karantar da mu a'a wanda na rubuta ne na kiyaye a cikin littafi duk wannan yana nuna maka falalar rubutu kuma yana nuna maka kakkai wasa da rubutu قال الخليل بن أحمد الإمام الخليل بن أحمد الفرهودي هو الفراهيدي shine shine wazi ilmi al-aghub ko wannan sunan li sittati ashkhas sunayen mutum shida ne amma al-imam al-khalil ibn ahmad al-farahid al-basri shi yafi shahara shi Allah ya daukaka a cikin su shi yasa hatta ibn maqula a cikin kitabul kamal nasa al-ikmal ko al-ikmal nasa da yazo tantance masu suna khalil to shi kiɗi wa tarjama al-khalil ahmad yace iji ma taktubu baita ka sanya abin da kake rubuta a matsayin shine baitul ka. wato inda zaka rika zuwa kana da nan ne central bank ɗanka wa ma fi sadrika lin nafaqati amma abin da ke cikin zuciyarka to shi zaka rika badawa wancan na taskacewa wannan kuma shi za ta rika badawa nan yana nuna maka ne ka yi riko da alkhairi biyu ka zama marubuci kuma ka zama mai mahaddaci wato rubutawa kai ta rubutawa da yawa amma ka tantance wanda za ka iya haddacewa wanda kuma za ka riƙa karantowa eh, domin su malamai daga cin fa'ida karatu a wajen malami annal alima يعطيك أحسن ما سمع وأحسن ما فهم وأحسن ما حفظ وأحسن ما فهم sannan wa ahsana ma yanfa'uka daga cikin fa'idar karatu a gaban malami yutika ahsana yutika ahsana ma sami'a yana baka mafi kyan abin da ya ji ne sannan wa ahsana ma hafiza sannan yana ba ka mafi kyawun abin da ya haddace sannan wa ahsana ma fahima sannan kuma yana ba ka mafi kyawun abin da ya fahimta sannan wa ahsana ma yanfa'uk sannan a cikin abin da ya fahimta ma sai abin da zai fa amfana ka zai baka shine fa'idar wanda ya karatu a gaban malami kuma kana zuwa wannan ita ce ka'idar da al-Imam al-Khatibi al-Imam Shatibi ya ambata a cikin al-Muwafaqat waye ya cancanta ya bada karatu waye ya cancanta a ji wajensa a ɗau karatu shi ne malamin da aka yi shaida an san malaman shi an san malaman shi ya yi karatu a gaban malamai ba wanda kai aka gan shi ɓul kawai ya ɓulla ba to ga sunan muna da su masha Allah ɓullallin nan ba sai dai addu'a al'umma na cin musiba malam yanzu wani rikici na ga ana yi nema bari in taɓa wai wani ne wai zai karanta da al-musannaf na ibn abi shayba akwai bin mamaki a cikin wannan al'amari kuma wasu suna ta goyon bayan shi har wasu ya hasa da ake ne an ce bai cancanta ba wannan wallahi yana cikin yana cikin yana cin abubuwan ƙarshen zamani ba kowane littafi malamai suka rubuta suke tsammanin a ɗauko a zo kuma karatun masallaci ba in yanzu misali wasu hawasu falaba ne za a wawa na ɗan Allah yanzu wasu da suke zuwa karatun suka na aiwata san wasu littafan da muke ba a nan nan nan markazin muna yin littafai sun kai ashirin in ka tattara amma kai guda nawa ka sani akwai majalisin da muke akwai karatun da muke littafi sha biyu muke ko sha biyu akwai karatun da muke littafai uku muke manya-manyan littafai amma baka san su ba akwai karatun da muke littafai hudu muke manya-manyan littafai amma ka ga ba a sa a ba na social media ba ne ba su zan ba a san su na ɗalibai ne hawa su ba wadanda tintin suke karatun kuma malamai ne su ma masu karantarwa suna da ɗalibansu to wannan ita ce fa musibar da nake ciki kuma tuntun muka yi wa mutane tambihi akan wannan aka ƙiji yanzu ga yana waɗanda ba wanda ya sa su ba wanda ya sa su ya hana su sun bayyana in ma ka musu rabi su zage ki yanzu wannan ma nema da wuyan ba a san zagan ba na gode an zage ni na gode dama na sun za a zagan To daga tintin na ya ce ma In wani ya yi niyyar yin ɗari to a yi dubu amma gaskiya ce littafin al da na ibn abi shaiba littafi ne wanda yake babban littafi a yanzu akwai bugun ni bugun da nake da shi kwafi ɗaya mujalladi sha shida ne mujalladi sha shida littafi ne mai ban mamaki mai rikici yana cikin littafin hadisi masu rikici al-imam ibn abi shayba bai sa wa kansa sharadin zai kawo hadisi ingantacce ba sannan har yanzu littafin bai samu ta goma shin a masa wani aiki marmuki wanda ya cancanta a ce gashi an masa ba za ka samu akwai bugun da aka yi eh, za ka ga akan ɗanyi ta'aliki haka a ƙasa amma kai kanka da dan abin da ka sani na ilimin hadisi kilan akai ta alikin zaka samu mu'allikan sun za'afa hadisin kana ji sun za'afa da'afa domin ya kunshi hadisan manzo Allah sallallahu ya kunshi aqwalu sahaba su suka fi yawa da aqwalu tabi'ina da aqwalu atba'i tabi'ina irin su al Malik irin su Shu'ba irin su Hammad ibn Zaid irin su Hammad ibn Salama da makamantansu to hadisi ne da imam ibn abi littafi ne da imam ibn abi shayba bai sa wa kansa sharadin cewa zai kawo maka ingantacce ba so daga yanzu idan zaka karanta da wannan littafin kowane asiri ko kowane hadisi ana bin ka bashi idan ka faɗa wa mutane shi ka ce musu ya inganta kuma ba ka ce musu ya inganta haka nan kawai ka shaka tafi ka wuce ya aka yi inganta shirin kai yanzu da za ka karantar da littafin aikin da ke gabanka shine za ka ɗau littafin yanzu ka masa ta haƙiƙi shi ne fa abinda mutane suke surutu kai abinda ba su sani ba sannan na biyu al'imam ibn abin shaiba so tare bai da ra'ayi zai kawo maka ƙauli sai ya baji sai ce ba mu manyara kaza kana gama ya kama maka maganganu ina sun kai ashirin ko talatin ko goma sha ko goma kana duba shafin ba zai ga mu man layara kaza kuma ya kama maka irin waɗannan jigajigan malaman can ya ce maka ibrahimun na haɗi ya ce hassan al-hassan bakari ya ce eh? al-aswad ya ce kaza ya ce kana duba can ma zai ka ga ɗaku ya ce sa'ilu musayyib ya ce ta waye na waye daidai kaga duk kana buƙatar aiki so daga musibar da muka shiga ba ƙarama ba ce musibar waɗanda ba su da alaƙa da ilimi su shigo cikin ilimi masu ikirarin su ba su da malamai kuma su shigo cikin harkar nan ta malamai to muna cikin musiba wallahi amma ba mutanen da ba su san harka karatu ba ko ba ita suke ba ba za su san musibar da ake ciki ba mutanen da ba wanda ya isa ya sa su ba wanda ya isa ya hana su su shigo cikin harka karantarwa an shiga bala'i tun shekarun bayan aka ɗauko ta yi bukari aka sa a masallaci allah ne shaida mun sha in kayan duk wanda ya yi sai da muka masa in kayan da wayan mu aka fara yi cewa mutanen masallaci ba za ka zo ka dako musu sayi bukhari ka ce za ka karantar da su ba wani fa kasuwa ya je dawo wani ofis ya je ya dawo ba yi da alaka da ilimi ba ɗalibin ilimi ba ne saurari ne ka zo ka ce a masallaci za ka karantar da sayi bukhari to wannan ne babbashin ne yanzu sakamakon ai magaji mafi ne ko ba ka bane daga muna cikin damuwa Allah shi kyauta duk malami in ya zo zai karantar da mutanen masallaci sai lokar muktasara da yake ɗakowa sai ka ɗako muktasar sai bukari bukari na da muktasarar da yawa na da muktasarar da yawa amma dai wanda ya fi shahara shi ne a tajiridu tsari kaga in kana karantar da mutane an goge sanadin sannan azzabidi duk ya goggoge maka hadisan da aka maimaita so da in ya faɗi hadisi so ɗaya shi ke nan so ka littafi ne da daidai da a karantar da mutane shi a babun koyon karatu amma sayul bukhari littafi ne da ake karanta shi ga ɗaliban da suka yi nisa, to amma da mutane suka mai da shi ga jego kuka mai sauƙin hawa to shi ne yanzu ga al-musannaf nan shi ma an zo kan shi ya zo kanta ne wannan to daga wannan musiba ce eh, musiba ce babba ta baka ilimi da rusa shi komai wa akil buyuta min abwabiha komai da tsari ake to yanzu da yake mutanen social media da yawan su ba sa jin magana abin ya zama na izgiri sai shi ma wani matashi wani yaro sai je ɗauko hotunan wasu manya manyan littafai sai ce da Allah jama'a a zaɓen min littafin da ni ma kamata in sa wa jama'an masallaci na an karanta da shi saboda ni ma ina son a min hasada abi ya zama wasa saboda duk wanda yake harkar ilimi ya tsaya yi da gaske ilimi mutuwa yake ilimin addini ɗauke shi ake ta yi Mu muhaƙiƙan malamai suna ta tafiya ana ta barin mutane da 'yan jagaliya da wannan jagaliyanci ne wanda ya fara masa na gani ya fara masa ya masa ya masa ya ce ya ce ya ce inna lillahi wa inna ya ce wannan mutumin ne zai karanta da dr jale jalumu da shi koye kalaci an ce ya fara karatun ya mai takarda ya ce ni da ban yadda da kai ba ma kai ne za ka faɗa mu to wannan karatu ne gashi nan mu ma mun yi bayani sai abin da Allah ya yi Allah shi kyauta ai ta ce lokacin ma ko to ya cinye mana lokaci wallahi wani abu ko ba ka son kai magana sai zuciyarka ta ta zafi in kaɗan fitar ke bayani to sai ka ji sauci wani abin yana da yawa wasu abubuwan suna nan sun fi dubu amma wani abu wallahi ba za ka iya shigo ba sau da ɓannar ta kai ɓanna.